Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Sarfila hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. yau litinin tara ga wata oktoba shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya gwamnatin isra'ila ta ayyana shiga yaki da mayakan hamas a zirin gaza lamarin da ya ba ta damar mayar da martanin soji hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wap ta bukata samar da hanyoyin samar da agajin jin kai domin ba da damar kai kayan abinci zuwa gaza haka kuma za an cewa manyan kasashe masu arzikin man fetur na opec sun ce bai kamata a rika kyamatar mai da iskar gas a muhawarar yanayi ba kanin labaran duniyar kenan to yayin da aka shiga yini na uku a rikicin da ya barke tsakanin isra'ila da palestino masana na ci gaba da bayyana hanyoyin da za a iya dakatar da wannan sabon rikici da ya barke idan muka kalla a siyasance za mu ga cewa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen turai su ne suke da ƙarfin faɗa a ji saboda su ne za su yi ƙoƙari su ce a daidaita a dakatar da wannan barin wutan kuma ɓangarorin guda biyu duka su ji to sai dai wasu masu sharhi na ganin wannan abu ne mai kamar wuya warware wannan rigima a diplomasiyance zai wuya saboda su abin da isra'ila suke so shine palestinawa su haƙura su rungumi kaddara su yafe wannan larfi nasu su kuma palestinawa suna ganin cewa duk wani shiri wanda ba zai samu musu da kasar su ba ba zai yi ba muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashim gumel zai gabatar a wannan makon ma ci gaban kiran da al'ummar egon na jihar nasarawa ke yi ne kan a bar su su koma su tun bayan wani rikici da yasa suka fice a shekarun baya ta fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya tukuna jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya gwamnatin isra'ila ta ayyana shiga yaƙi da mayakan hamas a zirin gaza lamarin da ya kafa wani mataki na mayar da martanin soji isra'ila kan harin bazata da mayakan hamas suka kai kan kasar isra'ila tun dai firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya faɗi ta ranar asabar cewa ƙasarsa ta shiga yaƙi da hamas yayin da mayakan ke ci gaba da kai hare-hare sai dai faɗin yaƙi da ya yi magana baki ce kawai matakin da majalisar ministocin ta yanke shine ayyana yaƙi a hukumance. gabanin kada ƙuri'an majalisar ministocin netanyahu ya bayyana cewa isra'ila za ta ɗauki fansa mai girma kan hamas ko da yake sojojin isra'ila sun gwabza da mayakan hamas jiya lahadi a titunan kudancin isra'ila tare da kaddamar da hare-haren ramuwar gayyar ta sama waɗanda suka lalata gine-gine a gaza ba a bayyana kowane irin nau'i ne na sabon martanin na isra'ila zai kunsa ba wasu manarata a yankin gabas ta tsakiya sun yi nuni cewa isra'ila za ta iya kaiwa ga Gaza hari ta ƙasa, wanda hakan zai zama wani gagarumin asas ci gaban tashin hankalin. Wani sabon gargaɗi jiya Lahadi ya nuna cewa Kremlin ta rigaya kuma za ta ci gaba da yin amfani da hare-haren Hamas a kan Isra'ila don yin tsokaci game da katsalandan da kasashen yammacin Turai ke yi a Ukraine. Da tabbatarwa wato tabbatarwa 'yan rashi cewa hankalin kasashen yamma zai koma kan rikicin Isra'ila ba na Ukraine ba. a cewar cibiyar nazarin yaƙi ta isw bayan hare-haren hamas a isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba fadar kremlin ta rawa alhakin rigimin da ke faruwa a yankin gabas da tsakiya kan kasashen yamma kan watsi da su domin nuna goyon bayan su ga ukraine sannan ta yi ikirarin cewa kasashen duniya za su mai da hankalin su kan rikicin gabas da tsakiya kuma za su daina mai da hankali kan ukraine Dimitri Medvedev mataimakin shugaban kwamitin sulhu na Rasha ya ce kwamitin ya yi wa Amurka kawayenta wato ya ce kamata ya Amurka da kawayenta su shagaltu da aikin samar da zaman lafiya a tsakanin Falasɗina da Isra'ila ba wai tsoma baki a cikin harkokin Rasha da kuma ba da taimakin soja ga Ukraine ba. Idan muka leƙa Najeriya kuwa batun shari'un da suka biyo baya rushe-rushen gine-ginen gwamnatin jihar Kano ta yi a watannin baya na ci gaba da ɗaukar sabon salo inda a mako wato inda a mako guda bayan hukuncin babban kotun tarayya a Kano na biyan naira miliyan talatin ga 'yan kasuwar da aka rusa wa shaguna a gefen masallacin idi na Kano. Yanzu haka babbar kotun Kano ta wato ta haramta 'yan kasuwar gudanar da kowace irin hada-hada a wuraren da ruso ɗin ya shafa. Ga dai Mahmud Ibrahim Kwari dauke da wannan karin bayanin. Matakin ya biyo bayan sabuwar karar da gwamnatin jihar Kanan ta shigar gaban babbar kotun jihar wadda ke karkashin jagorancin mai shari'a Usman na Abba. Barista Haruna Isa Dederi da ke zaman kwamishinan shari'a kuma babban lauyan gwamnati ya yi karin bayani game da batun. An shigar da wannan kara ne domin tantancewa ko wane ne yake da iko a kan ƙasa ko wani gini ko fili. muka ɗauki masallacin idi a matsayin ɗaya daga cikin irin waɗannan gurare kuma kotun ta ba da umarni cewa to ta karɓi wannan ƙarar kuma za ta bi sawunta kuma amma ta ba da umarni kada wanda ya gegi wannan guri da zummar wata da'awa ko wani yunkuri na yin wani abu har sai an kammala sauraron ita shari'ar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To nan ba da jimawa ba za mu kawo muku karashen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba rikicin Isra'ila da Falastinu. Inda mutum fiye da dubu ɗaya kawai yanzu aka tabbatar sun mutu tun bayan barkewar sabon rikici tsakanin Isra'ila da Falastinu yayin da wasu dubbai suka jikkata. Wakilin murya Amurka Ramatu Garba Baba ta haɗa mana rahoto daga birnin Ba'u na ƙasar Jamus. An dai ci gaba da gwabza kazamin fada tsakanin Isra'ila da Falistinu a wannan Lahadin. Rikicin da ya fi kamari ne a wasu wurare da ke iyaka da Gaza, kuma kawo yanzu mutum sama da ɗari shida ma'aikatar harkokin cikin gidan Isra'ilan ta ce an kashe mata. A yayin da rayuka fiye da ɗari uku suka salwanta daga ɓangaren Falistinu a cewar jami'an yankin. manyan kasashen duniya da dama dai sun fito sun yi allah wadai daga zaman faɗan dr sufiyan saminaka wani mazaunin birnin alkahiran masar ne kuma mai sharhi kan al'amuran gabas ta tsakiya ya ce yanzu dai masu ƙarfin faɗa a ji su ya kamata su shiga cikin al'amarin idan muka kalla a siyasance za mu ga cewa majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar ƙasashen turai su ne suke da ƙarfin faɗa a ji domin ita kanta isra'ila ɗin ta fi jin ma magana ƙungiyar ƙasashen turai fiye da na majalisar ɗinkin duniya saboda su ne za su yi ƙoƙari su ce a daidaita a dakatar da wannan barin wutan kuma ɓangarorin guda biyu duka su ji amma za a ce wane ne ya fara takalan fada. To bayan dai da kungiyar Hamas ta kaddamar da hare na ranar Asabar da ta gabata da ake ganin shine mafi muni a rikicin Isra'ila da Falasɗinu. A shekarun baya-bayan nan, Isra'ilan ta ci gaba da kai hare-haren ramuwar gayya tare da ƙoƙarin sake karɓa yankunan da aka ƙwace ikonsu daga gare ta. Yankunan bide sun tafka asarar rayuka fiye da dubu ɗaya baya ga wasu sama da dubu biyu da aka raunata da kuma wasu dubbai da ke cikin yanayi na bukatar taimako tashin hankalin ya ritsa da turawan birtaniya da faransa da kuma amurka a jawabinsa na wannan lahadin firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce ya tattauna da mahukuntan kasashen jamus da italiya da kuma birtaniya sun kuma nuna goyon bayansu ga isra'ilan sai dai kuma masanin siyasar gabas ta tsakiya dr saminaka ya ce da wuya goyon bayan ya yi wani tasiri muddin ba za a ɗauki mataki na bai ɗaya ba. Wannan abin da ke faruwa tun kafin wannan ranar ta Asabar kafin fara wannan rikicin da suke ce mashi tufanin aksa, ai ne kamata a ce sun tsawatar ko sun yi magana amma ba sa yi. Ai kamar yadda yanzu kasashen suka kasa tsawatarwa Rasha da Ukraine kansu dakatar da yakin hakanan su ma ba za su iya ma isra'ila da falastin tilasi ba kawo yanzu dai an ci gaba da gwabza fada a yankunan da isra'ilan ta mamaye a sanadiyar daɗaɗɗen rikici na makwabtan biyu da ya samo asali daga adawar da Falasɗinu ke yi na ci gaba da faɗaɗa matsugunan Yahudawa a yankunan da take son kafa ƙasarta. Tuna dai Isra'ilan ta ayyana ƙazamin artabin a matsayin yaƙi. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. A gaida Ramatu Garba Baba yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WAP ta buƙaci a samar da hanyoyin samar da agajin jin kai domin ba da damar kai kayan abinci zuwa Gaza a lokacin da Isra'ila ke kai hare-hare a yankin Falasɗina bayan mummunan hare-haren Hamas. yayin da rikici ke ƙara tsananta fararen hula ciki har da yara da iyalai masu rauni na fuskantar kalubale wajen samun kayan abinci masu muhimmanci in ji hukumar wap da ke rome wap ta buƙaci agajin jin kai cikin aminci da kwanciyar hankali a yankunan da abin ya shafa tana mai kira ga dukkan bangarorin da suke kiyaye ka'idojin wato dokar jin kai game da tabbatar da samun abinci hukumar ta majalisar ɗinkin duniya tana ba da taimakon abinci kai tsaye ga wasu falastina dubu ɗari uku da hamsin a kowane wata yayin da kuma take ba da agaji ga kusan falastina miliyan ɗaya tare da haɗin gwiwar sauran abokan aikin jin kai ta hanyar miƙa kuɗaɗe kotun kolin birtaniya na shirin tantance ko manufofin gwamnatin birtaniya na aikewa da masu neman mafaka zuwa ruwan da ya halarta gwamnatin masu ra'ayin mazan jiya na kalubalanta hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta yanke a watan yuni wanda ya ce manufar da aka yi wato manufar da aka yi don hana baƙin haure yin kasarar rayuwarsu ta hanyar tsallaka teku cikin ƙananan kwale-kwale baya bisa ka'ida saboda ƙasar da ke gabashin afirka ba wuri ne mai kyau da za a iya tura su ba an shirya za a fara muhawarar kwanaki uku a ranar litinin inda gwamnati inda gwamnati ta ce manufata manufa ce mai kyau kuma lauyoyin bakin haure daga Vietnam da Siriya da Iraki da Iran da kuma Sudan suna zargin cewa ya saba doka kuma rashin mutunta dan adam ne. Daga ƙarshe manyan ƙasashe masu arzikin man fetur na OPEC sun ce bai kamata a rika kyamatar mai da iskar gas a muhawarar yanayi ba, ko masana'antar na da rawar da za ta taka wajen sauya makamashi cikin tsari ministocin makamashi na kasashen saudiya da haɗaɗɗen daular larabawa da iraki ƙasashe uku mafiya girma a ƙungiyar ƙasashe masu arzikin man fetur ta opec sun halar a da babban birnin ƙasar saudiya domin halarta taron makon yanayi na majalisar ɗinkin duniya mu uku anan a matsayin manyan masana'antun samar da iskar gas ko muna da alhakin samar da sauye-sauye da isassun albarkatu don tabbatar da cewa muna yin sauyi bisa tsarin da ya kamata. in ji ministan makamashi na haɗaɗɗen daular larabawa suhail amazur a wani taron kwamitin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To yayin da aka shiga yini na uku da barkewar sabon rikici tsakanin Isra'ila da Falasɗinu bayan da kungiyar Hamas ta kai wani hari kan yankin Yahudawa da ya haifar da martani daga isra'ila Masu sharhi da masana a fannin diplomasiya na ci gaba da bayyana hanyoyin da za a iya shawo kan rikicin kamar da za ku ji a wannan rahoto da Hassan Maina kaina ya mana daga Abuja. tun dai lokacin da rikicin baya bayan nan ya barke tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila matsalar ke ƙara rincaɓewa kawo yanzu ko yaya girman wannan matsala take Group Captain Sadiq Garba Shehu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. A yanzu alƙaluman da ake da su wato mutane daga bangarorin guda biyu mutane kusan fiye da dubu yanzu sun rasa rayukansu. Gwamnatin Isra'ila tana cewa an kashe mata mutane fiye da ɗari bakwai. Sannan akwai kamar dubu biyu da ɗari biyu waɗanda aka ji ma rauni kala-kala wasu munana wasu kuma ƙananan rauni. Banda haka kuma suna cewa 'yan Falasɗinu sun kama musu mutum ɗari wanda yake akwai sojoji da faran hula wanda su ah, Isra'ila za su ce waɗannan mutane an sace su. an yi kidnapping ɗinsu amma su kuma isra'ila za su ce waɗannan fursunonin yaƙi ne suka kama waɗannan kalmomin guda biyu duka suna da bambancin su daban to su kuma a bangaren palestinu su kuma ya hamas suna cewa an kashe mutum ɗari hudu kuma an jima mutum dubu ɗaya da ɗari bakwai rauni wato sai kuma ƙara bayanin cewa akan mutum ɗari ɗin nan da isra'ila suke cewa an kama musu su suna cewa an sace su su kuma ya hamas suna cewa fursunonin yaƙi ne wato kuma sai mu duba shi wannan shi ma yana da muhimmanci saboda a yanzu din akwai dubban 'yan palestinawa waɗanda suke suke kurkuku a wurin isra'ila an rike su to yawanci in muka duba abin da yake faruwa a baya idan falastina suka kama yan isra'ila ko sojojinsu idan aka zo wurin yarjejeniya don ƙarshen ta yarjejeniya za a yi na musaya a musayan wato su kuma wannan lokaci ne da su falastinawa suke amfani da shi su an so mutane da yawa daga hannun isra'ila saboda su kaga isra'ila yanzu wato in aka ce an kama bai hude ɗaya gaba ɗaya ƙasan za ta rikici in har ana son kawo zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin bangarorin biyu To menene abin da ya kamata a yi? Tambayar kenan da na yi wa wani kwararre a Najeriya, Profesa Muhammad Tukur Baba. Kuma ni na ga hakan zai samu ne in har israeli ta yadda ta koma da zuwa ga iyakarta da aka shata mata na alif dubu ɗaya da arba'in da takwas. Ta nan ne su kuma mutanen palestinu za su samu nasu ƙasa daga nan sai a yi maganar ta juna a samu zaman lafiya. To sai dai kuma ga masanin kimiyyar siyasa da al'amuran diflomasiya farfesa abubakar umar kari na jami'ar abuja na ganin hakan da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa majalisar dinkin duniya ta zartar da kudurai bila adadin tun daga 1948 zuwa yanzu domin ganin an wannan rikici amma kusan a kowane lokaci isra'ila take kememe ta ce bata yadda ba shi yasa warware wannan rigima a diplomasiyance zai wuya saboda su abin da isra'ila suke so shine palestinawa su hakura su rungumi kaddara su yafe wannan lardi nasu su kuma palestinawa suna ganin cewa duk wani shiri wanda ba zai samu musu da kasar su ba ba zai yiwu ba to saboda haka ba amma kama kan hanyar warware wannan matsala ta lalama ba farfesa abubakar umar kari hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Kazalika ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumunsu su ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan karin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan ƙorafin al'ummar ƙabilar Igon da ke jihar Nasarawa na rashin barin su komawa yankunansu na asali. Ku biyo mu cikin shirin sunana sarafili Hashim Gumel. al'ummar kabilar igon a jihar nasara sun tunkari shirin ciki da gaskiya don bayyana irin yunkurin da suka yi ta yi na neman koma tsugunansu na asakiyo tsawon shekaru bayan akasin da ya faru tsakanin su da rundunar 'yan sanda madugun wannan kamfen baba alakiyo wanda tun a hudu bayanai suka nuna ya riga mu gidan gaskiya ya zamanto shi ne ya raini matasan da suka yi aron gama da 'yan sanda har jami'an tsaro suka yi asarar rayuka matakan da aka ɗauka daga baya ko zargin anan gama da wasu 'yan bindiga ya yi sanadiyar tarwatsa al'ummar yankin zuwa wasu sassan jihar nasarawa babban sakataren al'adun igon na ƙasa mr christopher alu ya nesanta igon daga tada fitina yana mai buƙatar gwamna a ya saurari ƙorafin nasu babban maganan ne na farko wannan maganan ya faru a 2014 kamin man ya rikicin eh, da alago ya faru tun lokacin 2012 ne amma abin da ina so ka gane shine duk wanda ya san mutane gon a jihar nasarawa ya san su ne masu son zama lafiya masu karban baki ba a rikici duka crisis da kaga ya faru a jihar nan ba wani wuri da za ka ce eh, gone suka fara sai dai ka ji cewa yayu eh, gon su defendin kansu domin sha ne mulki kasan mutum yana mulki yana faɗa abin da ya iya yi domin ne yana rike da mulki yana rike da iko yana rike da kuɗi yana rike da kotu yana rike da hukuma maganan shi shine ana ji yana rike da gidan rediyo amma waɗanda ya mishi laifi baya da wannan hanya da baya da wannan dama ya faɗa maganin shi sauran jama'a su ji don haka yana son tabbatar maka zance waye mutane lagabi ko mutane gona sake suna rikici tsakanin su magana din ba gaskiya ciki wannan magana sheri ne batun in aluma egon ne egon abin shi da allah ya shirya su mutane ne masu son zama lafiya Eh, su masu son karba baki ne ba san yin rikici in har ma in ka ji egon sun yi fada to ya yi sun defending kansu ne amma a ji cewa gun ya ya fara wani fada wani wuri wancan shiri ne na iri na gwamnati domin na ce gwamnati tana da eh, hukuma tana da kudi tana da kotu tana da rediyo tana da jarida su ne suna faɗa magana domin a ji kuma ana jin su ne amma mutum da ana yi mishi laifi ba da wani hanya in ba don kai ka tosaya ma mutane nan ba to wa zai ji su da gaskiya nan mutane suna fama sun rubuta wasiku da dama wanda har sun gaya mana mu national egdama mun dauki lokaci domin mu gan cewa mu sa hannu a gan yadda za su koma ko shi sarkin lafiya mai zuwa yanzu akwai kokari da ya so ya yi domin ya gan cewa mutane nan su koma domin mai girma sarkin lafiya na yanzu gaskiya shi mai son zama lafiya ne shi mai son zama lafiya kwarai amma zuwa can ba mu sani ba in ka in ka tambaye sarkin lagobi su ne suna zama a wurin kuma maganansu zai fi nawa karfi amma babban abu shine da mun sani rikici ya hada su tsakanin da alago an yi rikici an yi fada aka kore mutane egon daga wuri ina ganin koransu daga sake since 2014 ne kaga in ka kirga 214 zuwa 223 yanzu ana 9 years kenan saboda allah in bai goma masu son zama lafiya ba in bai goma masu hakuri ba waye ne za a yi mishi a haka kasan shi a gari da iyayensu suka gina a kasan wanda ubangiji ya ba su amma domin su mu son son kasa ne ba su su dauka doka a hannunsu suna ta jira menene ne gwamnati za ta fada yawwa mr christopher abinda nake fada wannan rikicin ba wai tsakanin igon da igon ba ne igon ne da yan alago igon da igon yaya ai sai hauka ne za su yi haka egon eh, da alago ne suka yi wannan rikicin wannan rikici ma tun 2007 ne lokacin zabe ali akwai da marigayi da kuma shi senator solomon iwuga iwuga ya je kamfen ne sinaka taso musu rikici ya taso aka kore egon a lokacin amma shi ishaya bishop ishaya audu matthew audu ya sa baki ya yi sulhu egon suka dawo a lokacin ana nan 2012 rikicin gona ya sake taso wanda sarki mai ci yanzu ya ce kowane egon da na gona ya kai mishi buhu shinkafa wanda loya egon ya rubuta ma gwamnati cewa ba daidai ba ne wayannan mutane ba baki ba ne so da garinsu ne ba daidai ba ne a hana su yin gona domin ba su biya royalty na buhu shinkafa ba. Wato kamar haraji kenan. Yes, kamar roya kasan eh, a kowane abu yana kira shi royalty idan kana gona a na wani za ka biya ba haraji ba kama irin tribute. A to wani wata irin zakka ce ta gargajiya kenan. Yawwa yawwa zakka ta gargajiya exactly. Kina mutane gun suka ce a'a. Wannan zancen bai taso ba because Constitution 1999 Constitution as amended in 2011 bai ba su dama su yi wannan ba domin su ba su ba zama baki ba ne. Wannan gonakin nan kuma iyayensu ne sun gaje shi a wurin iyayensu ne. So wane doka ne ya ba su dama a ce su biya wannan haraji. Har aka yi rikicin an white paper in ka karanta white paper zaka gani cewa an ba kowa laifin shi an ba waɗanda sun an same su da laifi gwamnati an ba an rubuta shi so it's left for the government su duba white paper nan sai su implement na shi a gan cewa an samu zama lafiya har yau ba yi ba. To sai a ɗaya bangaren tsohon masanin kimiyyar siyasa na jami'an Nasarawa a Kefi, Dr. Muhammad Lawan, ya yi sharhi kan bukata ta 'yan igon. Salamu alaikum. Idan ana magana igon a Nasarawa State musamman a ƙauyen Rakyau ya kamata mu yi bincike mu gani. Ya aka yi suka bar garin? su aka yi ko sun kori kawunan su? In su aka yi waye kore su kuma me dalilin koren nasu? Na farko kenan. Ba su aka yi ba gudu suka yi daga hukuma saboda barna irin na ta'addanci da suka yi inda suka kashe jami'an tsaro sama da mutum ɗari kafin wani ya ce a maida su kuwa za mu so mu ji sakamakon binciken da aka yi bisa wannan barna da suka yi da kuma irin hukuncin da aka zartar a kai in babu to bai kamata a ba su wani kunnen basira ba sai dai in sun fi karfin doka in kuma an saurare su a zauna da sanin kowa ya iya yin barna irin wannan a kuma kyale shi dole saboda waɗansu sun yi a baya ba a yi komai da su ba su gani suke yi sufi kowa saboda haka za su iya aikata abin da suka ga dama su kuma tilasta wa kowa ya yi yadda suke so a kan dole kuma gani suke yi dole ne a zaɓi ɗan ƙabilansu a matsayin gwamna a nasarawa state ba sa tunanin wani na nan yana da 'yancin da zai zaɓi wanda shi yake so kaga kenan egun ba mutane ne masu son zaman lafiya ba in aka duba duk rigingimin da suka taso a nasarawa state sun faru ne tsakanin egun da wasu ƙabilu kamar egon da fulani a adogi egon da kanuri a lafiya egon da alago a obi ya gwanda gwamnati a awe da sauransu saboda haka wannan ya nuna mana cewa su tun asali ba masu son zaman lafiya ba ne. sauraro kun dai ji wannan korafi na al'ummar Igon da fatan duk masu ruwa da tsaki a wannan batu kowa zai taka rawar da zai iya don samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali tare da kare haƙƙin dukkan 'yan ƙasa. Yanzu a madadin Nasara da mai Kaya daga nan birnin Washington DC. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. Kamar Allah yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. To a takaice gwamnatin Isra'ila ta ayyana shiga yaƙi da mayakan Hamas a zirin Gaza, lamarin da ya kafa wani mataki na mai da martanin soji Isra'ila kan harin ba zata da mayakan Hamas suka kai kan Isra'ila. Tun dai Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya faɗi ta ranar Asabar cewa ƙasar ta shiga yaƙi da Hamas. Yayin da mayakan ke ci gaba da kai hare-hare, sai dai faɗin yaƙi da ya yi magana baki ce kawai. Matakin da Majalisar Ministoci ta yanki shine ayyana yaƙi a hukumance wani sabon gargaɗi jiya lahadi na nuna cewa na nuna cewa kremlin ta rigaya kuma za ta ci gaba da yin amfani da hare-haren hamas akan isra'ila don yin tsokaci game da katsa london inda kasashen yammacin turai ke yi a ukraine da tabbatar wa 'yan rasha cewa hankalin kasashen yamma zai koma kan rikicin isra'ila ba na ukraine ba a cewar cibiyar nazarin yaƙi ta isw bayan har-haren hamas a isra'ila ranar bakwai ga watan oktoba fadar kremlin ta ɗora alhakin rigingimin da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya akan kasashen yamma kan watsi da su domin nuna goyon bayan su ga ukraine sannan ta yi kirari cewa kasashen duniya za su mai da hankalinsu kan rikicin gabas ta tsakiya kuma ba za su daina mai da hankali akan ukraine idan muka leƙa najeriya batun shari'un da suka biyo bayan rushe-rushen gine-gine a gwamnatin jihar kano ta yi a nan baya na ci gaba da ɗaukar sabon salo inda a mako guda bayan hukuncin babban kotun tarayya a kanan na biyan naira miliyan talatin ga wasu 'yan kaso da aka rusa shaguna a gefen masallacin idi na kano yanzu haka babban kotun kano ta haramta 'yan kaso guna da kowace irin hada-hada a wuraren da rusau ɗin ya shafa To masu sauraro baki da abin da ya sauwaka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi bakwai kina agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah da kada manta. Muna nan ko yaushe a shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. yanzu kan a madadin sarfilu hashim gumel da ya ne gabatarwa da dadi balawi da ya hada mana shirin sai injinin mu jona cummins ni mahmud lalo ne ke cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan allah kai mu.